Thank you. Assalamu alaikum. Yawwa, salamu alaikum Ali, ya kake? Lafiya lau alhamdulillah. Wallahi lafiya lau ina ta kiran wayanka baka ɗauka ba, na ce ko lafiya? Ta تمام afuwa wayata tana سايلنت kuma ina cikin uzuri gaskiya ban ga kiran ba sai yanzu da kika kira na gani. A'a ba komai, wallahi ba komai wallahi na maka uzuri. Yanzu ma ni da ka ɗauki wayan nan ma na gode. To madalla. <laughs> to dama bugowa ne in gaya maka na gama komai na shirya na kintsa zuwa ya rage mu sai a shirya min tarba ta musamman a dafa ka gaya mata dafa min kayan abinci mai shegen daɗi ga nan tafe to sai dai kuma gashi na da gidan nima na tara ba ta nan gaskiya don ba ma san ta fita ba kuma na ta kira wayar ta ba ta ɗaukawa kin gaba babu mai tarbarki kenan ya miki abin da ke bukata din a yanzu ba ta gida ba ta ina ta tafi to subhanallahi wannan wani irin tashin hankali ne wannan wani irin yarinya ne da ba san yadda ake tarban miji ba ta bukka a gida kai kadai ha yanzu dan girman Allah kai kadai ne a cikin gidan nan wallahi tallahi akwai matsala ganin nan zuwa yanzu yanzu nan jaka na kadai zan dauka to shikenan in zuwa kan me za ta baka kai kadai wallahi wannan yarinyar bata san darajar miji ba ganin nan zuwa to na gode to sai kin a ina ina lillahi wa inna ilaihi समझ कर ही बन وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله السلام عليكم السلام عليكم <laughs> ya da fatan dai ka ƙoshi sosai ba wata damuwa gaskiya alhamdulillah na samu ƙoshi sosai eh, na samu ɗumanina ya ka ji girki girki dai gaskiya coy <laughs> Ka aike su. wato irin wannan in kana samun su kullum ai nan da nan zan murmure ai kwantar da hankalin ai ka tara kuma ka alhamdulillah to amma abin mamaki yanzu da irin wani abubuwan da kike yi kamar ba gidan ku ɗaya da ita fitar su ba ya kamata a ce ta gyara anya wallahi da wuya saboda duk hanyar da zan bi in ga yarinyar nan ta gane ka wallahi dan na biya amma ta gagara ganewa ba wani irin kwakwalwa bane da ita kawai ni dai shawaran da nake baka dan dai ka wannan abin fa akwai damuwa akwai takura saboda ni ka san ban san ka. to idan ka gwani abin akwai takura kawai abin da ya fi ka ɗau mataki anti binta ban san wani mataki zan ɗauka a kanta ba yanzu a karan farko yanzu ƙarshen matakin da zan ɗauka a kanta sai dai in ce in na gaji na haƙura da ita to idan na haƙura da ita yanzu wa zan sake kawowa ya take ina zan iya samun fiye da abin da nake nema a gurin da ban samu ba. to masu kallo kun dai ga yadda take kasancewa ko wannan dai wani darasi ne a gare mu gabaki ɗaya mu iya ganewa duk wanda Allah subhanahu wataala ya ni'ima to ya kamata ya gode masa idan baka gode ba to ka gode zabarsa ba kuma tare da ka shirya ba wannan al'ada tana ɗaya daga cikin abubuwan da take damun gidajenmu mu 'ya'yan eh, talakawa sai kuma mu zo bayan an yi aure lokacin da ya kamata a ce mun ƙara mikewa mini abin da ya kamata kuma sai ga ana ta fifika ana ta wasu abubuwa kala-kala sai ka ga idan mace bata shigo ba ta fi biyayya amma lokacin ta shigo gidan kuma sai ga ta canja kama wadda take nesa ita kuma tana ta hari to gashi da abin mamaki a gidansu an samu wadda take so ta samu dama irin yadda yar uwarta ta samu yaya wannan za ku ga kamar ko baya faruwa da gaske ne da gaske ne kuma da gaske ne kuma ku buɗe idanun ku gani duk masu zuwa suna zuga ku kuma sun ku sintirin zuwa gida ba fa don ku suke zuwa ba suna zuwa ne don waɗannan mazajen naku da Allah ya musu ni'ima ya kamata kowace ta tunanin ya za ta samu kanta inda za ta samu gurin laɓewa ta yi zaman ta lami lafiya haka kuma kwanciyar hankali kalmomi da yawa a cikin shirin nan ku bibiye shi za ku tsince su kala kala waɗanda fa mu gaya kan mu gaskiya magana ta gaskiya abin alfahari shine a ce ka zo wato ka zama dan sunna a ce ah, wato an raya sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka zo duniya kana kokari ka samar da ɗanka ta haka ki ma ki kokari ki samar da ɗanki ta haka wannan ita ce ƙarshen nasara a ribar rayuwa ba wata soyayya da ta wuce wannan dukkan abin da ba nan ba gangan ne so da haka mu kokari mu nemo kanmu zaman lafiya kuma mu ci gaba da kallon waɗannan shirye-shirye bai izinin Allah za a ci gaba da ganin ire-iren waɗannan abubuwan ga waɗanda suke da wani abu da shi mai fara gaske wanda yake shirin faruwa ko ya faru to a kawo bayanai mu shigar da su a cikin wannan shiri namu domin al'umma su cigaba da faɗaka insha Allah so da haka za mu ci da kawo muku wannan shirin Allah ya da domin samun amfanin mu ga baki ɗaya inda muka kuskure Allah subhanahu ta'ala ya yafe mana inda muka daidai kuma Allah ya damu da mu da ku a cikin lada domin yan adam ne mu ajizai akwai kurakurai na sani da yawa to Allah ka yafe mana ban yi shi dan gadara ba kuma ba a yi wani al'amari domin riya ba Allah ya tsarkake zukatan mu Allah ya tabbatar da mu akan hanya wadda take ciya na ku Ali Rabiu Ali Dadi ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a'a me za ka ke me ya